matsalar tsaro da sifiri yana neman taɓarewa a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a kudancin ƙasar kasancewar wata gada da ta haɗa birnin duwala da birnin yawunde ta rushe kana kuma da hatsarin jirgin ƙasa wanda ya faru a garin izeka ko da yake yanzu dai an yi wata gada ta wucin gadi domin a samu saukin walwala da matakan tsaro a wannan bangaren ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar kamaru rene sadi emmanuel ga abin da ya ce a lokacin da ya kai ziyara na gani da idanu na zo ne domin in ga irin yadda aka gudanar da aikin kuma ina ba wa mutane hakuri yanzu komai zai koma daidai kamar yadda ya kamata. Kana wani wanda mai duka ya masa gyaɗan doguwa shida iyalansa sun fito daga cikin hatsarin da ya faru ga abin da ya ce. yana farko take na gefe na mai ɗaki na kuma tana ita ma ne ce to gaskiya abin nan ke ganin nan ya kamata mu yi hankali saboda abin yadda na ga jirgin ke tafiyan nan da ko abin da zai faru saboda jiki na gaya min cewa yadda na ga jirgin na gudu can shi na ji wato wani mutane na ife ife a bayan jirgin can suna ibe ibe zan kalli wunda hakan nan sake harba ido shi na ga shi da ragu karshe shi ne fara faduwa cikin rami mun mu da mun mun da kirami ragun karshe na faduwa cikin rami shaura na bi shaura na bi shaura na bi shaura na bi to direba shi ya ga abin da yake faruwa saboda ya ji matsalar da yake ciki sai yanke talagun goma sha ɗayan nan da bayan yanke ba da mutu kamar mutu. Yanzu dai gwamnatin ta Kamaru ta kafa wata kwamiti na musamman domin binciken sanadiyar aukuwar wannan hatsarin da ma yankewar gadar kasancewar wannan bangare guda ɗaya yana fama da 'yan adawa ta ƙasar Kamaru kuma ƙasar na fama da hare-hare na Boko Haram wani abin da yake ɗaurewa al'umman ƙasar ta Kamaru kai shine duk wani iftila'i da ya faɗo a ƙasar ta Kamaru shugaba biya baya ziyartar wajen. Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.